Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ikhwatal iman. Ah, kamar yadda sanarwa ta gabata za a gudanar da darasi a cikin kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas na maulana sheikh ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu wanda littafi ne rubuta shi akan wato raddi ga masu inkari bayyanan faida akan hannun shi malamai sun ce ya rubuta littafin bai wuce shekara 33 ba kuma ya rubuta shi yana da shekara ya rubuta shi yana da shekara talatin a cikin kwana tara daga cikin karaman maulana shekh ibrahim yas a rubuta kashiful ilbas an ce da ya rubuta shi cikin kwana tara tun daga rana har yau fati bai sake leƙa littafin saboda ya gyara ba wanda wannan abu yana da wahala a wajen talifi ko wasiƙa ce ka rubuta ta to a gaskiya za ka ƙara komawa ka ga ka gyara nan nan ya dace a rubuta wannan haka ɗabi'ar ɗan adam ta gada wanda kuma babu mamaki a wajensa don ya ce idan ka dubi kashiful ilbas za ka san daga hadarar maulana shi ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ya fita wanda malamai sun ce in kana son ka san shi ibrahim yasir radiyallahu anhu to in ka karanta littafin shi guda uku to za ka san shi na ɗaya shine kashiful ilbas wannan littafi da za mu karanta da kuma diwanansa wanda aka tara su a guri guda wanda ana kiran shi diwani wanda shi a tiku radiyallahu ya sa musu suna nuzhatul asma na uku sai jawahirul rasail wasiƙunsa da ya rubuta idan ka karanta wanda shi ahmad abulfashi radiyallahu anhu ya haɗa su a guri guda ɗaya ta waɗannan littattafai guda uku idan ka karanta su za ka san waye shehu ta ilimi shi da yanayin addini shi da yanayin wato suluki da ke kai so dalilin haka za mu ɗauki wani ɓangare a cikin wannan littafi kashiful ilbas a babi na farko bayan ya gabatar da abin da ya shafi tasawufu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 yace wa huwa al-faslu ath min fusul kitab wannan fasali shine fasali na uku a cikin fasulan littafin wato kashiful ilbas في الاجتماع للذكر a cikin Kur'ani wal والاجتماع Laha. wato zai magana akan taruwa a yi zikiri da kwadaitarwar yin karatun ƙur'ani da kuma taruwa don karatun ƙur'ani dalilin da ya sa ya yi babin nan haka ko fasalin nan haka shi yin zikiri a bayyane cikin jam'i daidai yake da karanta ƙur'ani a bayyane da kuma yin sa a cikin jam'i shi yasa ya kawo shi a guri guda ɗaya haka malamai magabata sun tabbatar yauwa duk wanda yake inkarin misali a taro a yi zikiri to daidai yake yana inkari a taro a karanta ƙur'ani wanda ƙur'ani kowa ya san cewa ana karanta shi a makarantun allo da kuma makarantun islamiyoyi jama'iyyar ake yinsa to in ya ce wannan makruhi ne ce wannan shi ma makaruhi ne wanda ko malaman magabata wanda tun daga karni na hudu sun tabbatar cewa ya halatta a haɗu a yi karatun ƙur'ani jama'iyyan a haɗu a yi zikiri jama'iyyan kamar yadda shi shehu ya kawo a ƙarshen fasali yace wa dhikru ma qira'atil qur'ani jama'atan sha'a mada azmani wato yin zikiri da karanta alqur'ani a jam'i cikin tarin mutane ya watsu mada azmani tikewar wato zamummuka tun a karni kusan na hudu aka fara wannan wanda malaman hadisi sun kasance suna da masu isar da hadisai majalisi ɗaya za a samu kamar mutum dubu ishirin sun zo riwaya wajen mutum guda ɗaya zai samu masu jiyarwa wannan ya ɗaga murya wannan ya ɗaga murya a rika bawa juna to saboda haka bukata ta sa ake haka to in ka duba ma zai wuce karni na hudun kenan ake wannan shi ce fa aqulu wa billahi tawfiq wa huwa al-hadi bi ila ila sawa'i at-tariq qala al-allamatu al-arifu billah yace malami mai yawan ilimi masanin Allah hawariyu tariqati mataimakin tariqat tijaniya a shehu Umar ibn Sa'id radiyallahu anhu wato mataimakin tariqan tijaniya shine shi Umaru al-Futi wanda shi almajirin Sheikh Muhammadul Ghali ne wanda shi ya watsa tariqan tijaniya a ƙasar nan har ka kama zuwa Qudus su masar wannan duka ya yi nashar ɗariƙan tijaniya shi ya sa shi ya ce masa hawari ɗariƙa ce radiyallahu anhu kama fin rima a littafinsa na rima eh, wannan da ka sa hasken aiko eh. i'lam annal ishma'a lidhikri hadda alaihi shari'u yace ka san taruwa yi zikiri wato shari'a ta kudetar a kansa waragaba fihi sallallahu alaihi wasallama annabi kuma ya kuɗaitar a kan yin haka wa jara bihi amalu a yimmati tariƙi min ahlillahi sharqan wa gharban kuma aikin shugabannin ɗariƙa cikin mutanen Allah gabar da yamma duk ya gudana Shehu ya ce rawal Bukhari wa Muslimun wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn wa ghairuhum marfu'an duk waɗannan malaman hadisai sun rawaito hadisin nan Izuwa ga annabi sallallahu alaihi sallama cewa ya Allahu azza jalla ana inda zanni abdi abdibi ni ina tare da zaton bawana da yi gare ni shi yasa ake son mutum ya kyautata zato ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya kyautata zato tare da bayin Allah musamman in ya zo barin duniya wa ana ma'ahu idza dhakarani ina tare da bawana muddin ya ambace ni fa in dhakarani fi nafsihi idan ya ambace ni a zuciyarsa ma'ana ya ambace ni ambato boyayye dhakartuhu fi nafsi Allah shi ma yace zai ambace shi a boye maulana shi ahmad tijani radiyallahu anhu ya faɗa kan wannan hadisi cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai ambaci bawa ambato ɓoyayye abin da yake nufi ran lahira Allah zai bashi ladaddaki wanda ko da mala'iku ba za su gani ba da kuma wato tarun kiyama ɗin wanda tsakaninsa da Allah ne kawai Allah zai bashi waɗannan ladaddaki wani sai an shiga aljanna haka Allah zai bashi ladaddaki masu tarin yawa saboda wannan zikiri da ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala a ɓoye. wa in ni fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhu idan kuma ya ambace ni a cikin wata jama'a to ni ma zan ambace shi a cikin jama'a mafificiya daga jama'an shi wato Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi lada a cikin al-rusul ashhad ran kiyama Allah zai bashi lada a cikin mahshar haka idan aka shiga aljanna zai bashi ladar da kima masu tarin yawa kowa ya gansu to saboda haka yace wannan wa rawa tabarani imam tabarani bi isnadin hasanin marfu'an shi ma zuwa ga annabi qala qala jalla zikru allah tabaraka wa ta'ala wanda sunansa ya girmama ce la ni al-abdu fi nafsihi bawa ba zai ambace ni a zuciyarsa ba illa zakartuhu fi mala'in min al-mala'ika sai na ambace shi a cikin wata jama'a ta mala'iku wala yadhkuruni fi mala'in illa dhakartuhu fi rafiqil a'la kuma ba zai ambace ni a cikin wata jama'a ba ni ma sai na ambace shi cikin abokai madaukaka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa hasuna ulaika rafiqa ya ce ula'ika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin waɗannan sune ar rafikul a'la duk da wasu suna ganin mala'iku ne to ala kila ta'abirin dai duka Allah tabaraka wa ta'ala zai haka haka shi Ibrahim ya ƙara cewa wa akhraj al imam Ahmad Imam Ahmad ya fito da hadisi wa ruwatuhu thiqatun duk waɗanda suka rawaito waɗannan hadisai amintattu ne an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala abu sa'id ya rawaito cewa annabi yace ce ma min qaumin shama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla babu wasu mutane za su taru wannan shine mahallu shahid tunda maganan a taru ayi zikiri babu mutanen da za su taru za su yadhkuruna Allah azza wa jalla suna ambaton Allah mai girma la na bid'alika, illa wacca basa nufin wani abu sai yardan Allah tabaraka wa ta'ala illa nadahum munadin minas sama' sai mai kira daga sama shine mala'ika zai kira su yana mai ce musu an kumu makfuran lakum ku tashi dukanku an gafarta muku wa buddilat kuma hasanatin dukkan kyawawanku kuma munananku afwan an canja su sun koma kyawawa Ta saboda haka kaga wato a haɗu a zikiri kenan hakanan ce wa rawahu abu ya'ala wal bazzaru wat tabarani وأننا أيما دوكا سورة ويتوشي ورواه البيهقي إمام البيهقي يا رويتو من حديث عبد الله بن مغفل لقى حديث عبد الله بن مغفل ورواه الطبراني عن سهل بن حنظلة شما يقال رويتوش تونا هنيا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلساً annabi ya ce mutane ba za su zauna a wani mazauni yadkuruna Allah azza wa jalla fihi suna masu ambaton Allah mai girma a ciki fayakumuna su tashi hatta yuqala lahum har sai an ce musu kumu qad ghufira lakum ku tashi dukkan ku an gafarta muku wa buddilat sayyi'atukum hasanat munanan ku duk an canza su sun koma kyawawa kaga wannan hadisi da na baya kamar guda ɗaya ne wa an abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma har yanzu wata fuska ta sayyidina abdullahi ibn umar qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya fito mana faƙala ya ayyuhan nas inna lillahi saraya min mala'ika Allah yana da runduna ko rundunoni ciki na mala'iku tahullu wa taqifu ala majalisi dhikri fil ard suna sauka mala'ikun su tsaya a mazaunatan ambaton Allah a doron ƙasa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farta'u fi riyadil janna Dan haka ku yi kiwo a cikin dausayoyin aljanna qalu wa aina riyadul janna sahabbai suka ce annabi ina ne dausayoyin aljanna kala majalisu dhikr sune mazaunatan zikiri fagdu wa ruhu fi dhikrillah ku yi sammako ku yi yammaci cikin ambaton Allah wa dhakkiruhu anfusakum ku tunatar da kawukanku Allah tabaraka wa ta'ala kamar da Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Salih radiyallahu ta'ala anhu yake yawaita ambaton wannan hadisi wanda ya tara dukkan abinda da bawa musulmi ya dace yi a cikin rayuwarsa ya zamo mai ambaton Allah a koyaushe kuma ya zamanto mai tsoron Allah ya san matsayinsa a wajen Allah man kana yuridu an ya'lama manzilatahu inda Allah ta'ala wanda yake son ya san matsayinsa a wajen Allah to kada ya tunani yana da wani matsayi falyanzur manzilatallahi ta'ala indahu ya dubi matsayin Allah a wajensa shine idan Allah ya ce yi kaza da bar kaza to wannan umarnin ya yake a wajensa daidai ansa umarnin da girmama shi shine matsayin Allah a wurin shi kada ya zaci cewa wani gurinsa da yake yi cewa shi waliyi ne shi kaza ne haka ne matsayinsa a'a yadda Allah yake a wajensa haka shine matsayinsa a wajen Allah yunzilul abda minhu haythu anzalahu min nafsihi yana saukar da bawa ne daidai inda bawa ya ajiye shi a karan kanshi to saboda haka kaga hadisi yana cewa fagdu wa ruhu fi dhikrillah ku yi sambako ku yi yammaci a cikin ambaton Allah saboda haka kuma ya nuna cewa wato dausayoyin aljanna a duniyar nan shine mazaunatan zikri kaga yana nuna taruwa a zikri kenan Rawahu رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي wa hakimu sahihul isnadi imam hakim ya ce wannan hadisi mai ingantaccen dangane ne a ta'aliki akan wannan hadisi warrat'u a larabci da aka ce maka rat'u wal aklu wa shurbu fi khisbin wa sa'atin mutum a wato shine a ci a sha cikin yalwa ko cikin nima da yalwa kaga kenan a zauna a mace Allah babu wata nima da ta wuce wannan yake nunawa وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء يا رويتي النبي يتي ليبعثن الله أقواما يوم القيامة Allah zai tada wasu mutane ran fi wujuhihim nur akwai wani haske akan fusakunsu ala manabirin lu'lu'i akan mimbarai na lu'lu yaqbiduhum nasu mutane dukansu suna fatan waɗannan mutane a ce sun zama kamar su amma kuma laisu bi biya a wala shuhada su waɗannan mutane ba annabawa bane ba shahidai bane kala abu darda sai ce a a'rabiyun ala rukbatayhi sai wani balarabin ƙauye ya durkusa kan guyoyinsa faƙala ya rasulallah sifhum lana na'rifhum ka sifanta mana su sai mu san su faƙala annabi sai ce humul mutahabbuna su ne masu son junansu min ƙaba'ila shatta daga ƙabilu da yawa wa biladin shatta garuruwa da yawa ya yashami'una ala lahi ta'ala suna taruwa akan ambaton Allah wa yadhkurunahu kuma suna ambaton Allah kai ka ce wannan hadisi yana ishara zuwa ga zawiyoyi ne duk lokacin da ka je zawiyoyi ka ga mutane kowa ba daga jinsi guda ɗaya ba ba daga guri guda ɗaya ba kuma duk abin da ya tara su shine Allah ba don wani neman duniya ba ba don wani abu ba saboda haka wannan ya nuna falala na a taru a yi zikiri shine ijtami'una ala zikrillahi ta'ala yadhkuruna akhrajahu at-tabarani bi isnadin hasanin wannan shi ma imam tabarani ya fuddo shi wa an amr ibn ambasa radiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ya ce akwai rijalin wasu mazaje an yaminin rahman a gefen al'arshi ya ce wakilta ya dahi yamin babu hagu a wajen Allah bi ma'ana babu tawaya idan kana da hannu guda biyu dama da hagu Ka ga ai hagu tawaya ce saboda bai isa yi wasu abubuwan da dama yake yi ba Ta saboda haka babu tawaya a wajen Allah kamala ce a wajen Allah shi ne da ce an yaminin rahman wannan wato sifa wato buta mutashabiha ce amma ana tawilin ta an yaminin rahman bima an yaminin arsh wakilta dai yamin rijalun laisu bi anbiya akwai wasu mazaje su ba annabawa ne wala shuhada su ba shahidi ba yaksha bayadu wujuhihim nadaran nadirin hasken fusakunsu yana zuwa wa kallon masu kallo yaqbiduhumun nabiyuna shuhada'u bimaqadihim wa qurbihim min Allah azza wa jal annabawa da shahidai suna fatan su saboda mazaunin su da kusancin su da Allah tabaraka wa ta'ala amma wannan yana ba yana nufin cewa sun fi annaba daraja ba a'a an ce wato jalalan kiyama din mutane ba sa iya ɗauka amma annaba saboda kamala su su wannan abin ba komai ba to dan an ware wasu an ba su wani mazaunatai na jin kai kaga ai rauni ne ka haka ko ba ana nufin cewa sun fi waɗannan mutane hasha wa kalla kamar yanzu misali a samu wani abu ya faru sai a zo talaka a dinga raba musu kudade masu karfi wanda don jin kai da tausayi yasa ake ba su kaga mai kudi shi kansa zai so a ce da yana ciki amma shi baya ciki saboda shi kamalansa ko to su ba a haka ne haka maulana shi ahmad tijani ya fassara wannan hadisi a cikin jawahirul ma'ani tajallin ne su suna iya dauka wannan kuma suna da rini ba sa iya dauka shi yasa ake musu haka qila ya rasulullahi man hum waɗannan mutane da har annaba suke fatan su zama su su wane ne Kala hum juma'un min nawazi'il qaba'il wato su taru ne daga mabambantan kabilu ai ko bakin kabilu tunda ana fassara nawazi da ghuraba hum juma'un min nawazi'il qaba'il su taru ne daga baƙin ƙabilu mabambanta kamar hadisin baya yajtami'una ala dhikrillahi ta'ala suna taruwa don ambaton Allah kaga mahallu shahid huna yajtami'una ala dhikrillah suna taruwa don yin zikirin Allah fayantakuna atahibal kalam su zaɓi daɗaɗan zantuka kama yuntaka a tamr a wani riwaya kuma kama yantaki akilu tamri wato a ko a kamar yadda mai cin dabino yake zaɓan dabino mafi kyau to in ka je za ka samu suna ambaton Allah da mafificin ambato afdalu ma qultuhu ana wan nabiuna min qabli la ilaha illa Allah wannan hadisi rawahu tabarani wa isnadu muqaribun la ba's bihi wa juma'un bi dhamm al-jim wa tashdid al-mim ay akhlaq min qaba'il shatta wa mawadi'a mukhtalifa wa nawazi'u jam'u nazi'in ma'anan shi al-gharib baƙo shi ce wa ma'anahu annahum lam karabacin li qarabatin bainahum ba su taru saboda wata dangantaka da ke tsakaninsu ba wala nasabin ko wani dangi wala ma'arifatin ko dai wata sanayya wa inna majtama'u li dhikrillahi ta'ala sun haɗu ne saboda ambaton Allah ne kadai ta saboda haka kaga wannan ma yana nuna falalan a taru dai ayi zikirin ne وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يتشي إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إذن كوك هدود دوسين الجنة كيكيو قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر wato menene أكي nufi دوسين الجنة aljanna مزونة ذكري zikiri wanda har akwai hilaqu dhikri mako sunan da'iran zakirai din ko hilaqu dhikri saboda haka mazaunatan zikiri su ake nufi da dausayin aljanna akhrajahu at-tirmidhi akwai malamai da suke cewa eh ana nufin wato mazaunatan neman ilimi ne eh, la ba sa hada amma a zamanin annabi akwai wani majalisi da ake zauna a sa littafi ana koyarwa wannan fassaran ba mu kore shi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara hadisin a wani riwaya cewa an tambaye shi ma huwa rat'u me ake nufi da kiwon yace shine a ce subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah da dai sauransu ko to saboda haka kiran ilimi a matsayin zikiri shi ma nuna falalan zikiri ne ba mun yi inkarin cewa haka bane duk abin da an zauna ana karanta addinin Allah mazauni ne na zikiri amma saboda mahimmancin zikirin ne har ya sa ake kiran wannan abun zikiri saboda haka a zikir kamar yadda shubrani ya faɗa a baya shine manshuru alwilaya au bisatul wilaya saboda duk mutum baya rabuwa da sunansa ana jalisu man zakara ne a lokacin da ka ambaci Allah ka samu tarayya da Allah to kaga babu abin da zai baka wannan abu banda ambaton Allah din وأخرج الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر الله خير لا شك لا شك shi ambaton Allah alheri ne babu kokonto yadhhabu bidham wala dhanba fihi yana tafiya da dukkan zunubi kuma yin babu wani zunubi a ciki wa an abi darda radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abu darda yace uwaimir kenan ko huduru majlisi majlisi dhikrin wato zuwa mazauni na zikiri afdalu min salati alfi rak'atin ya fi mutum ya zauna ya nafila dubu a ce ya je wato majalisin zikiri bai ma ce a yi zikirin ba aka halarci majalisin kaɗai kuma zai ƙara ha wato maganar za ta ƙara fita a gaba yanda in mala'iku za su zo su zagaye mutane su faɗi cewa akwai wane ma wanda baya daga cikin su kawai ya zo ya zauna ya ce a ah, humul mu la shiƙa jalisu aw la bi bihimul jalis saboda haka halartan wurin zikiri kaɗai ya fi mutum ya zauna in ji sai na abu huraira ya yi sallar fila dubu wa shuhudi alfi janazatin da kuma halartan jana'iza dubu wanda aka ce wanda ya halarci guda ɗaya ma yana da kiratsi ko kiratsi an tambayi annabi ya ce ya kai dutsen uhudu wadda dutsen uhudu duk duniya babu dutsen da ya kai shi girma saboda an ce ƙasarsa yana cibiyar ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa mm, ƙasa ta bakwai wa iyadati alfi maridin kuma ya fi ka je ka gaida marar lafiya tubu wanda mara lafiya guda ɗaya ma in ka tafi mala'ika dubu saba'in za su fita da tare da kai suna neman maka gafara da rahman Allah har ka dawo to saboda haka ne kuma har inda yamma ne har gari ya waye inda rana ne har rana ta fada haka Allah zai maka to mutum ya je majalisin zikiri ya fi masa waɗannan abubuwan duka kaga wannan falala ce ta ƙarshe haka nan shi Ibrahim ya ƙara kawo an abi hurairah radiyallahu anhu qala Ƙala Rasulullah sallam inna lillahi mala'ikatan ya tufu na fitariq. Allah yana da wani mala'iku wasu mala'iku suna yaho ko suna zagaye hanyoyi yaltamisuna na ahlar suna neman wato masu zikiri. Fa'iza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tanadau. idan sun samu mutane masu ambaton Allah sai su kira junansu halummu ila hajatikum ku zo izuwa ga bukatanku qal sai ce hufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya za su zagaye su da su har sama ta ɗaya qala fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim Allah zai tambaye su amma ya fi mala'iku sani ma yaqulu ibadi menene bayina suke faɗa qala فيقولون wa ويكبرونك ويحمدونك majidunaka. Ka ga mazaunin zikirin ya bayyana kenan ana. suna tsarkake ka suna girmama ka suna gode maka suna girmama ka ai ma'ana suna cewa subhanallah Allahu akbar walhamdulillah da dai sauransu kala faikulu hal ra'auni sun taba gani na kala na la wallahi ma ra'auka ya ubangiji ba su taba ganin ka ba qala fa yaqulu kayfa law ra'awni da yahza da sun ka ganni qala yaquluna law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan za su fi tsananta maka bauta wa ashadda laka tahmidan za su fi tsananta wato gode maka wa akthara laka tasbihan za su fi tsananta ko yawaita tsarkaka ka qal fa yaqulu fama yas'aluni me suke roƙona qala yas'alunaka aljanna suna roƙonka aljanna qala fa yaqulu wa hal ra'awha ita aljanna sun ganta ne qala yaquluna la wallahi ma ra'awha Allah su ga aljanna ba kala fa yaqulu fa kayfa law annahum ra'awha ya ne da ce sun ga aljanna qala yaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda alaiha hirsan za su fi tsananin kuɗayinta wa ashadda laha talaban za su fi tsananin kuma neman aljanna wa a'zama fiha raghba za su fi girman so kuma Ƙala fa mimma yata'awwadhun daga me suke neman tsari qala yaquluna minan nar suna neman tsari daga wuta Ƙala Allah zai ce fa yaqulu wa hal ra'awha sun ga wutan ne qala yaquluna la wallahi ma ra'awha ya ubangiji ba su ganta ba Ƙala fa kayfa law ra'awha to ya ne da in sun ga wutan qala yaquluna law ra'awha kanu ashadda minha firara za su fi tsananin guje mata wa ashadda laha makhafa za su fi tsananin tsoronta qala fa yaquluna fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum ina muku shaidan cewa na gafarta musu qala yaqulu malakun min al malaika wani mala'ika cikin mala'iku zai ce fihim fulanun laysa minhum akwai wani a cikinsu amma shi baya cikinsu ai ba zikiri ya zo ba kaga magana abu darda ya zo ko ah. inna ma Ali, li hajatin ya zo don wata bukata ne shi neman addu'a ne yake yi qala humul julasa'u ai waɗannan su ne abokan zama da la yasqa bihim jalisuhum abokin zaman su baya taɓewa dalilin su to wannan hadisi rawahu al-bukhari minhu bi ikhtisar imam bukhari ya rawaito shi to haka shehu ibrahim ya ce wa fil adhkari lil allamati nawawi a cikin kitabul azkar na imam nawawi radiyallahu anhu wanda malamai sun ce kitabul askar ya dace a ce dukkan musulmi yana da shi saboda mahimmancin shi da zikirori da aka sa wanda musulmi yau da gobe yake bukatar su wanda in kana da ahzab da aurad na maulana shi ahmad tijani ko alkanzul masun ko izu surabiul abrar to dukkan waɗannan an tare komai a ciki akwai ayyukan da za ka yi yau ah, amalu al-yawm wal laila اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس fi حلق أهله wato kamar yadda ake son zikiri hakanan ana son zama a cikin mazaunatan zikiri kamar yadda wannan hadisi ko kuma hadisai da suka gabata suka waddaha waqad tadhaharat al-adillatu ala dhalika dalilai sun karfafi juna haka wa dhakara ba'dhum al-ahadith al-mutaqaddima wasu sun ambaci hadisai da suka gabata thumma qala وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه دقا صحيح مسلم الرويتو دقا إمام معاوية ألا يرد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه النبي يافتو أكم مزوني ناس هبنسا فقال ما أجلسكم النبي يتمينين يزونردكو قالوا جلسنا نذكر الله تعالى mun zauna ne muna ambaton Allah wa nahmaduhu kuma muna masa godiya Alama hadana lil islam akan abin da ya shiryar da mu zuwa ga musulunci wa man nabihi alaina da kuma abin da ya mana baiwa qala alillahi ma ajlasakum illa dhaka dan Allah babu abin da ya zaunar da ku sai dai wannan kawai qala sai annabi ya ce amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ban nemi rantsuwan ban nemi ku rantse ba don ina tuhuman ku a cani jibril yace mala'ika jibril ya zo jibril ya zo mini fa akhbarani an Allah ta'ala yubahi bikumul mala'ika Allah yana kasaita da ku da mala'ikunsa imana yana kasaita da ku akan mala'ikunsa ma yayi farin ciki irin wannan a yau mu ne kawai Allah Ta baraka wata ta'ala ya faɗa ka duba falalan zikiri وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما هكذا شو يتي يا قارا رويتو ودق صحيح مسلم رواية سيدنا أبو أبو سعيد الخدري دا أبو هريرة أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سن شهد أن النبي يتي la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala mutane ba za su zauna suna ambaton Allah ba illa haffat-humul mala'ika sai mala'iku sun zagaye su wa ghashiyatuhumur rahma kuma rahman Allah ta zo musu wa nazalat alaihi sakina nutsuwa daga Allah ta ƙara sauko musu kaga waɗannan abubuwa manya guda uku illa haffathumul mala'ika wa ghashiyatuhumur rahma wa nazalat alaihim sakina ƙari kuma wa zakarahumullahu ta'ala fi man inda wanda shine mafi girma wala zikrullahi akbar Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi zai ambace su a cikin bayin da suke tare da shi mala'iku to wannan kaga ya nuna falalan a zauna a wurin zikiri kaɗai wa qala shaykhu zarruqu shi Ahmadu Zarruq yace anhu fi ta'sis al i'da'ul hukmi fil umumi la yaqdi bi jarayanihi fil idan aka bada hukunci ga abu gamayya to baya hukunta gudanansa akan keɓantaccen abu fahtija fil khasi li dalilin yakhussuhu ya yatakhassasa bihi ana bukatan dalili mai keɓance keɓantacce shi ma wa min dhalika al jahru bi dhikri wad daga cikin wannan abu shine bayyana zikiri da bayyana addu'a to kaga wannan hadisai da suka faɗi falalan zikiri ba su shafi wannan babi ba shi da shobram ya kawo musu hujjansu fadaliluhu man dhakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhu uke gashi wakila min ajillatihi da cikin dalilansa ka zikiri a ba dhikrikum au a shadda zikira. ku ambace ni wato wa eh, dan shiryarwar da na yi muku ka zikrikum aba'akum don shiryarwar da na muku yadda kuke ambaton iyayenku a da zikira idan kun gama aikin hajji za ku tsaya ku yi ta mufakara to maimakon wannan abubuwan da kuke yi ku maida shi zikirin Allah tabaraka wa ta'ala don shiryarwar da ya mana an gama hajji kenan wa qala ibn abbas sayyidina abdullahi ibn abbas yace ma kuntu a'rifu sirafan nasi min as-sala ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bi dhikr ya ce ban kasance na san wato gamawar mutane sallah a zamanin annabi sai dai zikiri idan sun gama suna yin zikiri a murya guda ɗaya tare to in ya ji wannan ya san an kammala sallah warawahu al-bukhari wal fi dhikri al kuma hujjan bayyana zikiri shine bayyana zikiri a idi fi duburi salawat a bayan salloli da ake yi kwana uku kaga ko mai inkarin a taro a zikiri wannan dai zai yi wa bi da kuma yin zikiri a ƙofofi a wuraren yaƙi kenan wa fil asfari da kuma tafiye-tafiye hatta qala alaihi salatu wassalam irba'u ala anfusikum ku saurara kawo kanku la tad'una asamma wala ghaiba ana tafiya yaƙi suna ta zikiri da ƙarfi ga wahalan tafiya ga yaƙi za su je yace ba sai kun yi da ƙarfi ba tunda Allah ce wai za su alaka ibadi anni fa inni karib. amma wannan ba yana kore wai kada a ambaci Allah a bayyana ba saboda hadisan na baya suna nuna cewa ambaton Allah a bayyane din shi ma abu ne mai kyau kamar kuma ɓoyewan shi ma ba abu ba ne mai laifi in kayi amma kuma karkace mutum in ya yi zikiri a bayyane ya yi laifi kamar wanda shi ma in ya yi ɓoye ba bai laifi ba an gane duka wato hadisai sun zo wanda zikirin zuciya an ce ba zai ma samu ba sai zikirin harshe ya tabbata kamar yadda fasalin da ya gabata Shubrani ya fi kawo kuma kad jihar annabi sallallahu alaihi wasallam bi haka na annabi ya bayyana zikirori wa adiyatin addu'i da yawa fi mawaqin jamma a wurare masu yawa wa kadhalika salafu hakana dukkan magabata sun yi haka wa sahha qawluhu jawaban li ahli al-khandaq ya inganta ansar da annabi ya ba mutanen khandaq sai ce Allahumma la khaira illa khairul akhira faghfir lil ansari wal muhajira Allah babu wani alheri ko Allahumma la aisha illa aishul akhira babu wata rayuwa sai ta lahira ko babu wani alheri sai alherin lahira Allah kai gafara ga mutanen Makka da Madina a lokacin ana tona wato gololo ya faɗi wannan kaga ya bayyana shi wa kullu hadhihi dalatun ala al-jahri dukkan waɗannan hadisai suna nuna bayyana zikiri wal jam'i da kuma taruwa a isa. lakin fi ya khassa a hukunce hukunce keɓantattu ya kunu mustani mustanidan ila dalilin samuwarsu yana dogaro zuwa dalilin lihtimali qasdi ne alama fihi zai yi a takaita su a waɗannan gurare a ce a ai ba dukkan zikiri ba wa kaunuha maksudatun li ha. lali lidatiha ana nufin su ga wani ba karan kansu ba falazima tamhidu aslin akhara dole shi ya ce zai kawo wani asali daban ko wani hukunci wa fil ihya a cikin ihya'u na imamu al-ghazali lil imami abi hamidin al-ghazali qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun مقعدا لم يذكر الله سبحانه mutane ba za su zauna a wani mazauni ba su ambaci Allah a ciki ba Wala min sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yawm alqiyama wato ba su ambaci Allah ba ba su yi salati ga annabi wannan mazaunin ba sai wannan mazauni ya zamanto nadama gare su rin kiyama an ce yana daga cikin abin da mutane za su yi nadama rin kiyama wato lokacin da ya wuce ba su ambaci Allah ba idan suka ga ladan zikiri wa dawudu annabin Allah Dawudu yace ilahi a cikin wato mazamir nashi yace ya ubangiji ra'aita ni ujawizu majalisar adh-dhakirin in kaga ina wuce mazaunatan masu zikiri ila majalisil ghafilin izuwa mazaunatan rafkananu faksir rijli dunahu Allah ka karya na koma bayan su bi ma'ana kar in je wajen su fa inna laka ni'matan tan'umu biha alayya ai kana da wata nima da zaka yi muni saboda haka kaga falalan zama tare da masu zikiri wa qala sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya ƙara ce al majlisu salihu wato majlisi kyakkyawa guda ɗaya yukaffiru anil mu'mini alfai alfi majlisin min majalisi su zai kankare zunubi ga muminai wato wanda yi sa a majalisi miliyan biyu an fahimta almajlisu salihu yukaffiru anil mumin alfai alfi majlisi min majalisi su majalisi guda ɗaya mai kyau zai kankare zunubin mumini miliyan guda biyu wanda yi su a munanan majalisai saboda haka a rayuwar musulmi yaushe zai yi majalisi dubu a miliyan biyu to in ka zauna a gurin zikiri guda ɗaya Allah zai kankare maka waɗannan zunubai da kai miliyan biyu a tsawon rayuwanka to zama wajen zikiri ka ga ba ƙaramin abu ba wa qala abu hurairah radiyallahu anhu inna ahla sama sani mutanen sama la Auna, buyuta ahlil ard suna hango gidajen mutanen ƙasa allati yuzkaru fi hasmullahi ta'ala wanda ake ambaton Allah a ciki yanda taurari suke bayyana kama ta tara an nujum kamar yadda taurari suke bayyana to haka suke hango gidajen ɗaya ɗaya ana karanta ƙur'ani ana zikiri da daddare ko da ranar ma suna hango hasken waɗannan gidaje wa ƙala sufyan ibn uyayna rahimahullah idan shama'a qaumun na Allah ta'ala idan mutane suka haɗu a guri ɗaya suna zikiri zala shaitan wa duniya shaitan da duniya za su kaɗaita fa shaiɗan shaitanu duniya shaitan sai ya ce wa duniya ala taraina ma suna'un shaitan zai ce wa duniya ba kya ga abin da mutanen nan suka yi suna ambaton Allah fata duniya duniya sai ta ce wa shaitan da'hum ka kyale su fa innahum idza tafaqu idan sun hadu akhadtu bi a'naqihim zan kama wuyansu ilaika duka wato duniya za ta kama wuyan masu ambaton Allah ta kawo wa shedan bi ma'ana mutum ko yarin jayi shedan ya samu yana ambaton Allah in bai wasa ba dalilin duniya sai bar hanya saboda haka kaga duniya ba karamin abu ba mutane su kula musamman a irin wannan zamani wanda komai ya zama duniya ne komai ya zama a nemi duniya da shi in addini ne in menene ma za ka gani an bayyana shi amma a ƙasan kuma an sa neman duniya ne a ciki saboda haka shaidan da mun samu rinjaye da shi a kansa sai duniya ta ce to mu yi duniya shaidan ka bari ni duka zan kama maka su zan kawo maka su son duniya duka ya zai yaƙi mutane kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bana tsoron ku kafurta la akhafu alaikum an tushriku walakin akhafu alaikum ad-dunya aw akhafu alaikum an tubsata lakum ad-dunya ina tsoron a shimfiɗa muku duniya fatanafasu ha ku yi gasanta kama tanafasa haman qablakum kamar yadda waɗanda suke ku suka yi gasanta kun kama ahlakatun kamar yadda duniya ta halakar da yahudu da ah, banu isra'il duka to mu ma annabi ya ce yana tsoron duniya kar ta hallaka mu saboda haka kaga alkawarin da yake tsakanin shedan da duniya dukkan wani mutum in bai yi wasa ba yana ibadan kuma duniya sai ta shiga la qudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum wato shaidan ya ce sai ya zo mana to duniya ne kofansa mm-hmm. saboda haka mutum ya yi kokari ya yaƙi duniya mm-hmm. Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu wa an abi huraira ta radiyallahu ta'ala anhu sai na abu huraira annahu dakhala suƙa ya shiga kasuwa kala arakum ha huna wa mirathu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjidi yace ina ganin ku anan a kasuwa ana raba gadon annabi a masallaci Shi kenan mutane sun ji wannan fa za nasu ilal masjid mutane duk suka tafi masallaci raku su ka falam yaro mirathan da suka je ba su ga wani gado ba Faƙalu Mara aina kusa mufil masjid. ba mu wani wani gado da ake raba ba ƙala fa ma za ra'aitun tomi kuka gani? قالوا رأينا قوما يذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن من متاني سنة ذكري وسو وسو سنة كرنت القرآن نعم. قال فذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا شيني قادوا النبي نعم. انتهى قال صاحب الرماح قال في كشف القناع وسئل الجلال السيوطي رحمه الله تعالى أما اعتاده الصوفية an tambayi imamu suyuti game da abin da sufaya suka saba min aqdi hilaqi zikiri wato kulla mazaunai na zikiri wal bihi fil masajidi da kuma bayyana zikiri a masallatai wa raf'i sauti da daga murya bit tahlili amatun Allah hal dalika makruhun amla wannan abu abun ki ne koko a'a fa ajaba bi annahu la karahata fi shay'in min dhalik babu wani abun ƙi a cikin wannan abu waƙad waradat a hadithu hadisai sun zo taktadi istihbabal jihar bi zikir suke hukunta son ma bayyana zikiri wa a hadithu taktadi istihbaba al’isra da bihi da hadisai da suka zo suna son su kuma a ɓoye zikiri wal jam'u bainahuma anna zalika yaxtalifu bi ikhtilafil ahwal shi yadda za a yi haɗa waɗannan masu umarni da bayyanawa da masu umarni a ɓoye ya ce ta yadda za a yi haɗa su yana saɓawa gurgudun gurare da kuma halaye da mutane masu wannan zikirin ne kama jama'a annawawi eh, bidhalika bainal ahadithil waridati bi istihbab jihar, wato hadisai da suka zo wajen mustahabbancin bayyana karatun alqur'ani bi qira'ati alqur'an wal ahadith waridati bi istihbab al-israr biha saboda haka yanayin mutum shi zai kawo a ce ya bayyana karatun ƙur'anin shi kamar yadda annabi sallallahu ya samu sayyidina Umar da sayyidina Abubakar suna nafila da daddare wannan yana bayyana wannan yana boyewa duka yace kai ka dan daga kai ka dan rage to based on mutane da kuma yanayin da aka same su shine zai hukunta haka wa qala wa min kalami sayyidi ali al-khawwas imam nawawi a suyudu ya ce daga cikin zancen sai na ali alhawas yan bagilil muridi an yadhkura bi ta tamacin ma'al jihar muridi wanda ya fara wato kusantar Allah ya yi zikiri cikin ƙarfi tare da bayyanawa amma kuma wannan ba yana nufin fa kai rawa kai tsalle wannan duka da tafi duk wannan an haramta hmm. duk wanda ya yi karatu a cikin tsariƙan tijaniya ya san maulana shi amada tijani ya haramta yin rawa ya haramta yin tsalle ya haramta dukan jiki ya haramta sa kayan kidi a cikin zikiri zikiri dai wanda muka sani na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allah Allah walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wannan shi ne zikiri ba sai ka sa kiɗi ba ba sai kana rawa ba ba sai kana tsalle ba daga kana tafi duk wannan shau tijjani mai ɗariƙan ma ya haramta su yanda yake a shari'a haka yake a ɗariƙan tijjaniya yanda yake a shari'a haka yake a wajen shau ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu saboda haka kar mutane su zaci irin waccan ake nufi a'a zikiri da munsa ne usisa bis wal furqani eh yanda ƙur'ani ya zo yanda suna annabi ya zo ɗariƙar tijaniya ba ta saba daidai da sakan ɗaya ba hmm. in ka ga abin da ya saba wannan to ka ajiye wannan abin ba ɗariƙar shi a tijani ba hmm. ba kuma hanyar shehu eh, ibrahim yas ba hmm. yawo hanyar wasu mutane ne wanda ana ta fama a kan wannan lamari allah ya sa mu gane ya ce a ashaddu ta'athiran yin zikiri a cikin jama'a da kuma bayyana shi da ƙarfi ya ma fi tasiri fi jam'i shatati kalbihi wajen tara wato ɗaiɗaituwar zuciyarsa wayan yanbaghi lahu ya dace ga muridi an yadhkura ma'a jama'atin ya zikiri tare da jama'a fa inna dhikra jamaati aktharu ta'thiran fi raf'il hijab ya fi ƙarfin tasiri a wajen ɗauke hijabin zuciya لكون ta'ala تعالى شبه bil hijara saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya kamanta zukata da zuwa da duwatsu tun qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa to wa ma'lumun anna al hajara la yankasiru illa bi quwwati jama'atin yace imam nawawi imam sayuti yace an sani cewa dutsi baya karyewa sai da karfin jama'a fakadhalika qasawatul qalb haka shewa zuciya ba ta gushewa la ta zulu illa bi zikri jama'atin sai da zikirin jama'a mujtami'ina ala qalbin wahidin da suka haɗu a zuciya guda ɗaya kamar hadisan da mun karanta yajtami'una ala dhikri li'anna quwwata lal jama'ati ashaddu min quwwati shakhsin wahid ƙarfin jama'a ya fi ƙarfin mutum guda ɗaya wa amma min haifu sawabu in ta ɓangaren lada ne fa kullu lahu sawabu nafsi kowa yana da ladan kansa wa sawabu sama'i rufqatihi da kuma ladan jin abokansa kamar kaga jam'i ne in mutum ya halarci jam'i yana da ladan sallansa kuma duk mutanen da ya yi jam'i tare da su adadinsu kuma yana da ladansu ya ce kuma muradul qawm manufan sufaye dai wa nazaruhum da dubansu duka fima yajma'u qulubahum ala Allah ta'ala abinda zai taro zuciyarsu akan Allah ne suke nema saboda haka kaga hanya ce wannan ba shine gaya din ba eh qala shaykh zarruq mu'zamu nazari alqawm yawan kallon sufaye ma yajma'u qulubahum al maulahum abinda zai taro zuciyarsu zuwa ga Allah ne fa min thamma qalu bi ashiya fi babil adabi daga nan ne suka faɗi wasu abubuwa a babin ladabi an karaha mallam lam ya'rif qasdahum wanda bai san manufan sufa yake musu inkari waɗannan abubuwa wa akhadha bi ghairi haƙ. kuma ya ɗauki abubuwan ba da gaskiya ba bi ghairi haqq bi ghairi haqqin man lam yablugh halahum wato wanda bai isa halin su ya riki abun ba tare da gaskiya ba fa biha wa zalla kasama'i kamar jin waƙa ko jin zikiri amma ba da kiɗa da rawa da tsalle da doke-doke ba shi ake nufi da sama'u ba kwanan nan ibrahim khalil na kano ya yi maganan jin waka ko to mutane ba su fahimci maganan shi din yadda ya dace ba ba wai ka sa kiɗa ake nufi ba a'a ai annabi ma yana jin waka amma ba kiɗa aka ce ba to saboda haka wannan shi ne yake faɗa saboda shi waka yukhatibu shu'ur babu abin da za ka shi yasa aka ce masa shi'ar ɗin ma a larabci saboda ayyu ba shi'ur abin da yake damunka ko abin da kake so ake magana akan shi to kaga zai taro zuciyanka akan wannan abun sabanin zube nasir kenan ko to wannan shi ake nufi amma ba kiɗa ba Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan ya haramta su annabi ya tsine musu to wannan tabbataccen abu haka yake yauwa sama waccan yake nufi ba wanda mutane sun juya maganan nashi suna cewa wai <laughs> ya ce a jiki da ajiwa a ba wannan bane a dai fahimta mu wa qad ashara li dhalika al-junayd shaw junayd sarkin sufa rahimahullah hina su'ila an sama jin waka ko jin zikri ko jin karatun alqur'ani faqal kullu ma yajma'u al abda ala maulahu fa huwa mubah duk abin da zai taro zuciyar bawa ga Allah to ya halatta faj'alahu mashrutan fil jam'i ya sanya shi abun sharɗantawa a taro zuciya fi ibahatihi a cikin halatta shi hatta la ya ta'adda hukmuhu mawqufan ala illatihi hatta la yunkara wallahu a'lam yauwa abun da zai taro zuciya kuma abu halal don mutum ba zai abun mara kiwo ce ai yana taro zuciyarsa ai wannan ba zai kai shi wajen Allah ba ko من تأسيس انتهى من تأسيس القواعد بلفظه وفي أيضا فضيلة الشيء غير أفضليته إذا أكف لدرجة أبو باوينا نفي وأن أبو يافيكم إبا وإن ثبت الفضل كودا درجة تاتبتا ولا من الترك والفعل لعارض الوقت رفع حكم الأصل بابكما ɗauke hukuncin asalin abu wato don wani abu na lokaci da ya faru kamar yanzu muna karatu mun faɗa cewa lokacin da corona ta yi ƙarfi an ce kada a taru kada a yi kaza jam'i ko masallacin juma da sauransa kaga wannan ai saboda wani abu ya bujiro ne sa aka yi amma asalin abun ba zai ba haka bane to da zaran ya gushe kaga hukuncin shi ma ya gushe wal jam'i tilawa qad sahha nadbu kulli dhalika bil ahadith al mutaqaddima son yin haka ya tabbata a hadisai da suka gabata a taru ai zikiri a taru a yi addu'a a taru a karanta ƙur'ani fala ya sihu daf'u asli hukmihi tun kuɗe asali hukuncinsa bai inganta ba in uthira alaihi ghairu ko da an fifita wani akan shi fal afdaliyatu lil ghairi alaihi ka zikri khafi kamar zikri boyayye shi zikri boyayye ya fi zikri bayyananne lada amma zikirin manyan waliya ake nufi wanda zuciyarsu ta yi a cikin zikirin kawai dan mutum bai kai makamin ba bai isa bace Allah a zuciya ba yawwa wa ma ta'adda min ibadati da kuma abin da yake tsallake amfanin sai ta'adda zuwa ga wani zai tsallake amfanin shi zai tsallake shafi wani shine kal ilm kaga ilimi in ka karanta kuma za ka karantar mm. amma zikiri in kai kaɗai kayi kai kaɗai kayi wal jihadi da kuma jihadi kaga wannan kana amfanan kanka kana amfana al'ummar musulmi kaga saboda haka ya fi zikiri wattakassubi al'iyal ka je kai neman wani abu saboda iyalinka to wannan duka amfanin shi yana shafar wasu ila ghairi dalika mimma kana i'tina'u sahabati bihi kulan sahabbai ya shagaltu da waɗannan abubuwan shugulhum bihi hatta shagalahum an al-ijtima'i lidhikr ya shagaltar da su akan a taru ayi zikri wal mafza'u lahu min ghairi damimati shay'in min dhalika ila ala tara annahum inda imkanihi lokacin da sun samu daman yin sa alama hum fihi a duk cikin waɗannan abubuwan da suke ista'maluhu sun yi zikiri a bayyane a jama'iyyan kal asfar kamar tafiye-tafiye wal a'yadi wa adbari salawaci wa nahwi dhalika da sauran waɗannan abubuwa dai eh, walamma ja'a alaihi salamu halqata ta tajawaza annabi da yazo halkar zikiri ya tsallake ta jalasa ma'al mutadhakirin fil ilm ya zauna tare da masu muzakara cikin ilimi fa athara al mutadhakirin ya fifita masu muzakara ilimi akan masu zikiri me yasa li ta'addi naf'ihim saboda tsallakewar amfanin su ga wani wannan kuma amfani ne da ya takaita ga su waɗannan kaga waɗannan shi muzakaran ya fi kenan duk da an ce ilimi shi ana samun lada da yawa amma ba a samun taraki a cikin wilaya ciki amma zikiri kuma ana samun taraki na wilaya sabanin wannan wanda in ka je lahira mutum zai samu tarun ladar da ke wanda annaba ne kai suke gabansa amma tarakki a cikin wilaya ya fi karfi a cikin zikirori ne hmm. idla ilma lahum illa min qibali fa qasadahum li tabligi ma jaa bihi sai nufi ta saboda isar abin da ya zo bi khilafi dhakirin sabanin masu zikiri fa inna ma hum fi bayyinun bi nafsihi wa naf'uhu qasirun alaihim kuma amfaninsa ya takaita akan su ne lakinnahu lam yunkir ala haula ala ulaika sai dai bai musa waɗannan masu zikiri a bayyana da ba shi da kirci a ku bari ku zo ga inda ake karatun ilimi wa in athara haula ko da ya fifice waɗannan masu muzakaran ilimi din wallahu a'lamu intaha minhu وقد تقدم أن نظر القوم فيما يجمعهم على الله shehu ya ƙara cewa ya gabata cewa sufaye kallonsu shine akan abin da zai tara su akan Allah tabaraka wa ta'ala qad imamuna wa imamul a'immati malik ibn anas limamin limamai imamu maliku dukkan a'imma sun yi karatu wajen shi ya ce lau kuntu a'lamu anna ya yasluhu bil julusi inda kunasatin la لو كنت أعلم أن قلبي يصلح بالجلوس عند كناسة لفعلت da na san zuciyata za ta yi kyau idan na zauna a bola ya ce to wallahi zan zauna saboda haka sufaye kullum suna mura'atin abin da zai gyara zukata ne taskiya ne suke wa warada mithlu dhalika fi sunna ya zo kuma a hadisi fa fi sharh al umaru ibn radiyallahu anhu idha ra'a aba ash'ari sai na umar in ya ga abu musa al-ash'ari qal dhakkirna rabbana yace ka tunatar da mu ubangijinmu fa yaqra'u sai abu musa ashari sai ya karanta alƙur'ani wa kana hasana sauti mai da ne wa inna mastad'a umara riqqatu tukalbihi taushin zuciyarsa ne ya kira shi bi sama'i qira'ati lil ya ji alƙur'ani. wa hadha la ba'sa bihi idza sahha min fa'ilihi idan ya inganta daga mai yin sa ala hadha alwachi intaha minhu bi lafdhihi kai kenan babu laifi mutum ya yi amfani abin da zai kawo masa taushin zuciya ya ƙara masa tsoron Allah kamar yadda Imamu malik ya faɗa law kuntu a'lamu anna qalbi yasluhu bil julusi inda kunasatin la fa'alt a shehu ya ƙara cewa kult wa amma takhsisus sufiyyati wa ba'd as-salihina ba'd layali bi shay'in min al-qurbati duna ka ga kaga keɓancewar sufaye da wasu daga cikin salihai da wasu darare da wani abu na bauta koma bayan wani lokaci faƙar ƙala alƙadi iyab alƙali iyal ya ce fi itiyanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masjid da kuba kulla yau sabtin sai na rasulullah yana zuwa masallacin ƙuba kowanne asabar to kaga idan misali aka ce ana yin zikirin juma'a saɓanin yadda mutane suke ɗauka annabi sallar ya ce kar a keɓance wata rana da ibada ai dama ana ibada kullum wannan ai kawai an ƙara yi ne amma ya zama totally mutum baya ibada kawai sai wannan ranar to kaga wannan ai makruhi ne ba a so musulmi ma ya zama haka ko kuma ya zamanto kamar kana bauta wannan ranar ne zikiri kaga kana lazimi kana wazifa kana zikiri dubbai ba iyaka ran juma'a kuma kamar yadda ya tabbata a hadisi akwai lokaci wanda Allah yake ansa addu'a wanda daga yawan malamai sun tafi bayan la'asar zuwa magariba yadda su sai da Fatima su sai da Abu Huraira su irin su Ibn Hajar da irin su Nawawi suke yi eh, a bayan la'asar ba sa ma magana sai rana ta fade suna shagaltuwa da ibada a wannan rana kuma a lokacin ne kiyama za ta tashi to in kana zikiri to ran kiyama wannan lokacin ya shahadu laka bil ibada to kaga tunda annabi kowanne asabar zai je masallacin kuba kaga ya keɓance wani rana da ibada amma kullum dama yana cikin ibada ya ce eh, fi itiyanin nabi sallallahu alaihi wasallam masjida in kulla yawmi sabtin hajjatun okay hujjatun akwai hujja li jawazi taksisil ayimmati keɓancewar limamai wa salihina ba'dal ayyami min aljum'ati wasu ko kamar juma'a bi nau'in minal alqurbati sabtan ko asabar wa hairahu ba laifi bane yi zikiri a wani rana keɓantacce wa ƙala shaykhuna radiyallahu an maulan mu shi Tijani yace wa bi ƙaulihi yuktamul kalamu fil mas'ala da wannan maganar shehu Tijjani shehu Ibrahim ce zan rufe wannan magana na fala'ana wato matsayin zikri a jam'i da kuma bayyana shi fi ma'aradil kalami ala sama'i ba'da kalamin wa kam min arifin da yawa masana Allah yufadu alaihi fi hudurihi sama'a a halartarsa jin zikiri min alhadaratil qudsiyati daga halaran Allah zai samu wato kusancin da ya wuce tunani zuciya za ta tausasa ta koma cikin Allah a take min fuyudil ahwali wal ma'arifi faiduka na halaye da ilmummuka fayatarakka bihi min al maqamat zai samu wato kusanci cikin makamai mala ya ba zai samu hawa hawan shi bil ibadati wa safa'il auqati fi mi'ati alfi amin ko a shekara dubu ma ba zai samu wannan ba a dubu ɗari kai min al maqamat intaha kalamu shekina wa imamina bilafdi min jawahiril ma'ani saboda haka insha Allah za mu tsaya a nan shine maganan zikiri sai kuma maganan karatun alkur'ani in Allah ya ba mu lokaci za mu yi magana shi ma saboda hukuncin su ɗaya ne duk mutumin da ana zikiri a bayyane ko a tare in ya ce ba kyau a bari to kar ya sake koyar da almajiran shi ƙur'ani ko kar ya sha sake shiga aji ya ce zai koyar da ƙur'ani a sauti guda ɗaya don hukuncin su ɗaya ne shehu buhari zai kawo abiyat a ƙarshen babi wanda malaman fiqhu suka tabbatar cewa hukuncin su ɗaya ne amma wannan ba yana nuna cewa ana cewa a taru a yi rika rawa a rika tsalle a rika doke-doke ba wannan kam mamnu an hana shi a shari'ance mm. idan aka yi magana to wannan abu ake nufi gashi ana yace wa dhikru ma qira'atil jama'a jama'atan sha'a da azmani ya ce wa ankarul jahra wal ijtima'a للذكر وهو جائز إجماعا قد وقع الإجماع بعد الخلف فيه فجاز اليوم دون خلف wato yin zikiri da karanta alkur'ani a cikin jama'a wannan abu ne da ya watsu tun tsawon zamani kuma ya ce wasu mutane shi muhammad baba ya ce wasu mutane sun yi inkarin bayyana zikiri da kuma a taru a yi zikiri wahwa ja'izun ijma'a ya ce shi abu ne da ya halatta ijma'in malamai ma kad waka al ijma'u ba'adal khalafi ijma'in ya auku ne bayan khalafu wato bayan karni na fudu a cikin shi fihi fajazal yau maduna khulfi saboda haka a yau ya halatta ba tare da saɓani ba saboda haka wannan abu ne muke nufi allah ya sa mu gane allah ya amfane mu da abun da muke yi shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta littafin nan saboda abubuwan da faidan shi din ya nuna ya zo da shi ya tabbatar da shi daga magabata da kuma matsayinsa a shari'a saboda kamar a haɗu a yi zikiri din yawanci ana yin wazifa da sauransu amma a zamanin shi ne ya bayyana saboda haka ya tabbatar cewa wannan abu ne a shari'a da ya tabbata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ila liqa'in akhar insha Allah